radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه sallallahu Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Lahadi daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraren shirin ko kun san sai labarun duniya sannan shirin mu koma noma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci. da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau lahadi 18 ga watan disamba na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan jumada ula na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta 1914 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka mai da kasar masar karkashin ikon so da karfin bindiga kafin haka dai a lokacin da ake cikin yakin duniya na daya dole usmaniya ta kulla kawance da kasar jamus wadda take yakar turawa yawa na ingila lokacin kuma saboda haka ne turawan ingilan suka mamaye kasar masar wadda take karkashin ikon dolar usmaniya wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar masar suka yi bori a shekara ta 1922 suka kuma kori turawa daga kasar. masu saurari ku kusan cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau 18 ga watan disamban shekara ta 1979 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani ƙuduri da nufin kawo ƙarshen zaluncin da ake yi wa mata a duniya ƙudurin wanda yake da fasali shida kuma suke layi talatin ya buƙaci a daidaita mata da maza a kowane ɓangaren rayuwa kamar da ke a cikin ra'ayin kasashen yammacin turai wannan kudirin da ya saba wa ra'ayoyi na kasashe da dama a duniya musamman ma kasashen musulmi addinin musulunci ya rarraba wa maza da mata ayyuka da suka dace da su da kuma yanayin halittarsu duk da amincewa da wannan kudiri da aka yi a zarar majalisar ɗinkin duniya hakan bai iya sanya an warware matsaloli da dama da mata suke fuskanta a duniya ba hatta a cikin kasashen yammacin turai inda suke fuskantar gallazawa da kuma yi musu fyaɗe da sauran abubuwa na cin zarafi a gare su. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 120 da suka gabata a rana irin ta yau wata 18 ga watan disamban shekara ta 1902 aka kirkiro tashar radio ta farko a duniya wadda Guglielmo Marconi dan kasar Italiya ya fara a garin Glasby wanda hakan kuma ya zama hanyar sadarwa ta farko da hada dukkanin yankunan nahiyar turai duk da cewa daga farko dai ba yin amfani da tashar radio wajen yada shirye-shirye na ilmantarwa ko nishadi da ita ba amma dai ana yin amfani da ita ne a mafiyar lokuta wajen isar da sakonni da kuma bayar da labarai amma daga bisani kafar sadarwa ta radio ta zama wata hanya ta isar da sakonni da dama a cikin al'umma da kuma gabatar da abubuwa masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa ga mutane gami da ba su labarai jama'a masu saurare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 Labarun duniya mai karantawa su suwunti da farko muhimman kanunsu. Wani ɗan bindiga ya kashe 'yan sanda biyu na tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali. Magoya bayan 'yan adawar Liberia sun gudanar da zanga-zanga a birnin Marubiya fadar mulkin ƙasar kan matsalolin rayuwa. rumbun ajiyar makaman kasar amurka da ke birnin erbil fadar mulkin yankin kurdawan kasar iraki ya kama da wuta yanzu kuma ga cikakkun labarun nan wani ɗan bindiga ya kashe 'yan sanda biyu na tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar mali shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar mali alkasim wan ya bayyana cewa ya yi tsananin kaduwa da jin labarin cewa wani ɗan bindiga ya ƙaddamar da harin wuce gona da iri kan tawagar 'yan sandan majalisar ɗinkin duniya a birnin timbuktu inda ya kashe 'yan sanda biyu kuma ɗaya daga cikinsu mace ce har ila yau alkasim wan ya ƙara da cewa harin ya yi sanadin sanadiyar jikkatan wasu 'yan sandan majalisar ɗinkin duniya hudu kuma raunin ɗaya daga cikinsu ya yi muni magoya bayan 'yan adawar laberiya sun gudanar da zanga-zanga a birnin Marubiya fadar mulkin kasar kan matsalolin rayuwa shafin africa news ya watsa rahoton cewa magoya bayan 'yan adawa sun gudanar da wani taron gangami da zanga-zanga a yankin da ke shiyar gabashin birnin Marubiya fadar mulkin kasar ta laberiya kuma masu zanga-zangar sun yi ta jaddada yin kira ga gwamnatin kasar kan ɗaukar matakan da suka dace dangane da yadda matsalolin rayuwa suke ƙara ta'azzara a kasar musamman hauhawan farashin kayayyakin masarufi har ila yau jam'iyyar adawa ta collaborating politician parties ccp ta zargi shugaban kasar george waya da hannu a shirya makarkashiyar kaddamar da hari kan ɗaya daga cikin masu shirya taron gangamin 'yan adawar sun kuma bayyana cewa tun bayan sanar da shirin gudanar da taron gangamin da zanga-zangar lumana gwamnatin liberia da jam'iyya mai mulki a kasar su kai ta su shirin hukumar falasinawa ta yi kira ga kungiyar tarayyar turai kan ta hanzarta ɗaukar matakan dakile munanan manufofin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila prime minister hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa muhammad ashtai ya buƙaci kungiyar tarayyar turai da ta ɗauki matakan takawa sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila mai zuwa burki kan munanan manufofin da take son aiwatarwa kan al'ummar falastinu yana mai jaddada cewa nuna gazawar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke ƙara ƙarfafa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ci gaba da yin fatali da dokokin ƙasa da ƙasa muhammad ashtayi ya ƙara da cewa sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da benjamin netanyahu zai kafa tana matsayin barazana ce ga samuwar al'ummar falastinu da haƙƙinta na kafa 'yantacciyar ƙasa da kuma ci gaba da gudanar da harkokinta Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa mafi yawan al'ummar Yemen tana buƙatar agajin jin ƙan ɗan adam. Ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da cewa galibin al'ummar Yemen tana buƙatar agajin gaggawa sakamakon hare-haren wuce gona da iri da aka shafe tsawon shekaru takwas ana ƙaddamarwa kan ƙasar. kungiyar ta red cross a shafinta na twitter ta kara da cewa a halin yanzu haka a yemen akwai mutane kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar kasar da suke buƙatar agajin jin ƙai kungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa ta ƙara da cewa har-haren rundunar ƙawancen mamayar saudiya sun rusa cibiyoyin kiwon lafiya kuma mata da ƙananan yara fiye da miliyan 4.7 ne suke fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki a ƙasar rumbun ajiyar makaman kasar amurka da ke birnin erbil fadar mulkin yankin kurdawan kasar iraki ya kama da wuta majiyar tsaron kasar iraki ta sanar da cewa an ji fashe-fashen bama-bamai a rumbun ajiyar makaman kasar amurka da ke birnin erbil fadar mulkin yankin kurdawar kasar iraki a safiyar yau lahadi kamar yadda shaidun ganin ido suka bayyana cewa gobara mai tsanani ta tashi a cibiyar horo da ma'ajiyar makamai da sojojin amurka suke amfani da da su wajen horas da sojojin kurdawa ta peshmerga a birnin erbil da ke shiyar arewacin kasar iraki kuma an ga jiragen saman sojin amurka suna shawagi kan yankin ƙarshen labarun duniyan kenan. To Dalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu kawo muku wasu labarai da suka shafi harkar noma a tarayyar najeriya daga ciki da akwai baiwa manoman alkama a jihar kano wani iri na musamman na abin da suke nomawa ɗin domin ƙara inganta shi da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro shirin namu daga jihar Bauchi, inda manoma da dama a wannan jiha suka ci moriyar wani tsari da kuma shiri da ya kunshi bunƙasa harkar noma da ƙasar Kanada ta shiga ciki ko kuma ta ƙaddamar da shi. ƙasar ta Kanada ta ƙaddamar da shirin na taimakawa manoma da kayayyaki da kuma kudade da suka kai dala amurka miliyan goma a jihar bauchi da ke arewacin najeriya shirin dai an tsara cewa zai taimaka wa ƙananan manoma dubu goma ne sai dai an kacaccala kudade da kayan aikin da kanadan ta bayar aka taimaka manoma dubu goma sha shida da ɗari biyar casa'in da takwas wannan lissafin yana nufin cewa akan kowane manomi guda ɗaya an kashe abin da ya kai dala amurka dubu sittin da shi kuwa wannan adadin na dala ya kai naira miliyan uku da dubu saba'in da biyu kenan akan kowane manomi guda idan an lissafa dala ɗaya kan naira sittin tabbas ba wai tsabar kuɗi aka miƙa wa manoman ba domin ba abu ne ma da zai yiwu ba yin hakan zai sa wasu daga cikin manoma ba mafi yawancinsu ba su kashe kudaden ko kuma wata bukata ta zo ta tafiyar da su an yi wasu ayyuka ne da su manoman za su ci su a cikin ayyukansu na noman damuna da na rani daga cikinsu da akwai rijiyoyin burtsatsai har 1400 da aka haƙa sai kuma wuraren ɗiban ruwan famfo har guda 700 wannan shirin dai kamar yadda jaridar nan ta tribun ta najeriya ta ɗauki labarin ya ambaci cewa an yi shi ne a cikin ƙananan hukumomi guda shida kuma kaso 60 cikin ɗari na waɗanda suka ci more wannan shirin mata ne tun a ranar 21 ga watan mars na shekara ta 2016 da ake ciki ne dai aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar wannan aikin a tsakanin gwamnatin canada da kungiyar nan ta oxfam domin aiwatar da shi shirin a cikin jihar bauchi daga cikin ayyukan da aka yi a sa da akwai bayar da horo ga manoma akan yadda za su iya shuka iri a ƙarƙashin sauyin yanayi da ake fama da shi a duniya wanda ya addabi ƙasashe kuma yake sa yin noma yake fuskantar kalubale mai tsanani cibiyar nan ta karfafa mata a jihar bauchi ta bayyana cewa tabbas wannan shirin da kanada ta zo da shi ya sauya rayuwar mata a jihar ta bauchi to daga bauchi za mu nufi jihar kano inda a can kuwa manoma alkama ne suka dara da suka sami wani iri mai nagarta da kuma wasu kayan aiki gwamnatin tarayyar najeriya ce ta kaddamar da shirin raba irin alkama da ya kai tan 280 ga manoma da suka kai shida. gwamnatin tarayyar najeriya ce dai ta kaddamar da shirin na raba irin alkama na musamman wanda yawansa ya kai tan dubu wato yawansa ya kai tan gwamnatin tarayyar najeriya ce ta kaddamar da shirin na raba irin alkama da yawansa ya kai tan 280 ga dubban manoma a cikin yankunan arewa maso gabashin kasar da kuma arewa maso yamma manufa da ita ce kyautata yadda ake noma alkama a cikin kasar ta najeriya mataimakin ministan gona kuma wanda shine mai kula da noman alkama mr naftali telta shine jagoranci rabawa manoman alkama iri a jihar kano ya kuma bayyana cewa manufar yin hakan dai ita ce bunƙasa noman alkama a cikin wannan ƙasa bugu da ƙari ya ce ana tsammanin manoman za su gwada irin da aka ba su domin su ƙara yawan alkamar da suke nomawa a cikin kowace eka ɗaya wato idan a cikin eka ɗaya ga misali suna noma buhu hamsin to kamata yi ya kai buhu sittin ko saba'in ko mafi da haka ana son noma alkama ɗin da za a yi a bisa wannan sabon tsari a yi shi a cikin gonakin da girmansu da faɗinsu zai kai eka 2,500 kamar yadda alhaji ba bagana da wakilci ministan gona a wurin bikin ya faɗa shi kuwa shugaban kungiyar manoman alkama ta jihar kano alhaji musa shehu cewa abinda gwamnatin tarayya ɗin ta yi faɗuwa ce ta zo daidai da zama domin ko dama ana buƙatar irin wannan taimakon musamman ma da bisa la'akari da yanayin da ake ciki na ƙarancin kuɗaɗe da kuma mawuyacin hali. to da fatan za a ga wato sakamako mai kyau na wannan shirin a shekara mai zuwa idan allah kai mu da dama can ake so a yi amfani da wannan irin sai dai kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da kuma na ga ta ku zuwa mu na intanet wwwtv 1ng radio 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saurare da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci wanda sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin Tehran ke gabatar muku. Da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na tara, kamar da yadda kuka riga kuka sani, Muhammad da Ramin sun riga sun zama abokan juna, kuma yanzu haka suna rayuwa ne tare a ɗaki guda a babban gini na ɗakunan ɗalibai na jami'ar birnin Tehran. A yau dai Muhammad da Ramin suna cikin ɗaki, sai Ramin ya ɗauko wasu hotuna ya nuna wa Muhammadu suka yi magana dangane da dangi ramin idan dai ana tare da mu za a ji yadda tattaunawarsu ta kaya amma kafin a ji wannan tattaunawa sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda muka saba. wannan malami کیست؟ وانینه پدرم بابانا جوان متشی هم هکنن مادرم مهیپیتا مادر مهیپیا پسر یارو این پسر ونن یارو برادر دن اوا خواهر یر اوا برادرم دن اوا نه خواهرم یر تا دختر یارینیا چند تا نوه تو داری کی ککی دا یک دیا دو بیو من دارم نی نکی دا خانواده متانن گدا کو ایالی بزرگ بابا پسر بزرگ خانواده بابن دا اگدا تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بانی برادرم است دان اوانا فقط کوی من ندارم نی بندا میدانم نسنی که چوا چه کاره ایکی می یکی او چه کاره است شی ایکی می یکی کارمند چی؟ بانک بنکی کارمند بانک چن بنکی خواهر بزرگم ار ببا پرستار می ایکن جنیا خواهر کوچکم ارواتا کرما هنوز هر ینزو او می رود ایتا تنازوا به مدرسه زوا مکرانتا خواهرت چطور؟ ارواکا یا یا To yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a sake sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu Dramin tare da ta a cikin harshen Hausa. in aga kist Wannan malami wane ne? ishan پدرم است شی بابا ننی او پدرت جوان است آها بابانکا که نی بله پدرم جوان است این خانوم هم مادرم است ای بابا نه متشینی نی ونن ماتا کما پیاتا چی این پسر کیست وان نیارن، وانه نی. این پسر برادرم است. وان نیارو، رن وانه نی. این دختر خواهرت است. وان نیارین یا؟ ار او بله، این دختر خواهرم است. ای، وان نیارین یا؟ ار چی؟ da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.